suna gane ki ni ka ka sake ni gudu ba ne barin ki da ban hada kamo tarawar mu mana san nono da madara Duba duba samudara iya that I wannan mutanen garin na mallani ka kawo kukansu a kan da kake su su ba da yanzu yanzu ka ala kara Allah ya Allah ya ne. na je garin na mallani sai na tarar da shi suna cikin wani bala'i na kunci a cikin ƙauyen wanda na da na je na same su sai na ce zan musu jagoranta zuwa fada gorinka domin su faɗi abubuwan da yake damun su wanda shi ne na taho da wakilan garin muka taho gaba mu wanda za su zo su ma bayani a nan gabanka a fada don sai da Allah ya rama mana take tafi da mu mu dai mutanen garin na mallaka ah, kuma nikon Allah muka samu kan a cikin wata damuwa wacce take azaba mana shekara da shekaru to Allah da ikon muna cikin wannan damuwa yau ubangiji Allah ya kawo mana yarima ya zo ita mu yi mana tambayoyi muka kuma gaya mata shi ne yake mu rubuta ya kawo mu gudan hakimi domin sanar da shi abin da ke to Allah da ya ka shi dai wannan kuka namu guda hudu ne kawai saura sun yi yawa ba su rubutu ba kukanmu na farko shi ne shi dai wannan dagaci namu na malle yana kwace wa mutane yaran mata abu na biyu a sarfa ne dagacin mu yana kwace mana gona abu na uku na malle ya hana mu ba da zakka mu masu rufin asiri sai dai mu kai gidan sauran wa abu na hudu da wani daga ke yi mana ko mutuwa aka yi a ƙauyen na malle ba za a rufe mutum ba sai an biya shi dan Allah ku ya ga wannan al'amari billahi gwamnati ƙara maka nasara da fatan da akan wannan matsalar da abin Allah ya

kuma kai rigima ka kai wannan amfani da ilimi ba da bayan haka insha Allah zan kai wannan kuka na wajen mai martaba kuna ji ko wanda insha Allah zai duba wannan al'amari na ku kuma duk abin da mai martaba yake mun zan aika da rasuli da zai zama wannan ya Allah baya son zalunci ko kadan Allah baya son zalunci insha Allah sa addinin kuma yana da kyau dama irin wannan da zama na komai girman mutum zai san samma mata sarauta to a kawo karar da wajen hukuma don da suka san hukuma a hannun kudin jirgi hannun shi muku albarka ba shi yaro ne da kasar wani yaro ne da wani yaro da wani yaro wani yaro da wani yaro wani yaro da wani yaro wani yaro da wani yaro wani da wani yaro wani da wani yaro wani da wani yaro wani da wani yaro wani da wani yaro wani da wani yaro wani da wani yaro wani da wani yaro wani da wani yaro da abin da za a yi lalle wannan abu ne wanda za a dau mataki domin rarake kasa yake yi rarake sai dai mu wayi gari duk mun afka shi ita za ka ji an ce wata kasar da ake ni ya afka to fam ne abinda za a yi ka je ka samu yan doka waɗanda aka kawo su ka gaya masu su aikin su ne sun san abin da za su Allah ba yau dai? Duk da ta yau, ai kai ne ba? da tara ta yau kai shi ya kamata a rataya hawa Allah ba ta wani to kai doka har tsakar gidanka shi ne kake ce ma baki kamar abin kwaji shara Allah ba ta wani wannan dan akuyan sai ga shi kace kace a sai ga kace kace cikin dabbobin ka Allah ba ta wani oh. ya ci shiga dabbobi ya yi barna na ina ne wannan kan daure ta shi nan kai kabar kan daure yancin kai ya shiga cikin bitalmati wa ya sani ma ko ya bi gidajen talakawa ya barna amma ta bitalmalin ita muka fi damuwa da ita ya ci harawa ya ci gada ya ci harawar wake ya ci dusa ya sha ruwan sukari da muke zuwa da wakai da ruwan magani Allah ya kara ma nasara abin da muke so mu gaya maka wannan dan taure tukunna ma wai kafin a yanke maka hukunci ina uwarsa

ya tafi ne ko bai tafi ba ya tafi an mana farko ba kai da makadara na san ba mai wala ko a tsayiri da ko ko hasken gida Allah ba wani abin da za a yi wannan yarinya da na gani nake ina so Allah duduwa ke na je a kira min to a gaya miki ba magana ce ta wasa ba yanzu ana neman sa gama Allah domin na ga taurin kai ne Allah ba domin an kira ya zama a tashi lafiya Allah ba an gama Allah ba ta ai Thank you.

da ta zama mutum kuma za ka ce ga wanda kake so ka ba to ni ko ba za a ba na mallan ba ba za a ba na mallan ba ba a kudu ha ina dalilin wannan ba za a ba ni ba ba a ba na mallan ita ba abin da za a yi sai dai a yi haka kudu a duk bala'in da suke ina jin

menene hausa suka ce ba ta wuce amu daman magana ita kenan bai yarda da abin da nace ba wanda kake so ni ba na son ni ba na son kuma ba zan ba ta na ba ba zan ba ta shi ba ni kuma na zan ba ta to shi na. duduwa duduwa zauna a nan nuduwa maganar zancen aure ne nake yi nake zan baki na malle zuciya? Sai magana. Ba kallon ki zai ba ni ni da ke muke magana ba da ita ba. Ni gaskiya iya ba na son na malli ni gaskiya iya ne mafi so. Wani kaso? Ni kenan. A'a to ki kawai ni zakara ya bani sa'a. tun da kun haɗa bakin ku ne zakar ha ba ba haɗa baki ba ce ai gara ba mu kuɗi kana nufin ba kana nufin ka fara kenan ne na yi gaba kai ita da zakara idan ya baka sa'a ai ne ne a cikin sa'a ne mu ko ba inda za mu tafi da haka ka tsukuna matar tun yana cewa zage nan a kuri abin nan.